Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni zahra aminu fage zan gabatar da shirin. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau sha uku ga watan Maris na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan yaudara a soyayya ko a ce cin amanar kauna. sauraron a cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasa kunne don sauraren shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yan aji barkanmu da sake saduwa da ku yau za mu tattauna ne abin da ya shafi zuciya. Wai shin yan aji me yasa wai ake wahalar da zuciya ne? Yau za mu tattauna ne akan abin da ake cewa cin amanar kauna wato ragargaza zuciya bayan mutum ya riga ya fada tsindin cikin zauren namu a yau muna tare da haruna ahmad tinau farhan muhammad sakina zubairu usman da fatima abdullahi barkanku da zuwa me yasa wai kuke son ku ragargaza zuciyar yan uwanku ne mace ta shimfiɗa soyayya ta ta ba da amana ta ta yarda da saurayi ta ma fara tunanin 'ya'yan da za su haifa kai wani lokaci yakan kai ga mata fara kiran shi abban wane shi ma yana kiranta ummin wane ta sa rai hotonsa ne a jikin wayar ta yan uwa da abokan arziki duk sun sani wai kwatsam me za ta ji sai kawai ta ji a gidan rediyo ana ba da sanarwar cewa zai je a wata can ko kuma wasu su kawo mata hotuna su ce sun dawo daga dina ai an yi shagali na bikin wani yasa kuke yan mata haka abin da yake kawo wannan matsala na cin amadar kauna ba komai bane illa rashin gaskiya daga wani bangaren daga kowane bangare duk ƙaunar da za a gina ta akan rashin gaskiya to dama sakamakon da za a fuskanta kenan a ƙarshen al'amari daga samarin har 'yan matan ana gina ƙaunan ne ba akan tafarkin da ya dace ba akan rudu ne na rayuwa to sai kuma santsi sai ya kwashe su mm, akwai alamu sai su afka cikin kogin da na sani da takaici to amma haruna me yasa tun farko misali in ka san cewa bayan nan bata maka ba ko kuma kawai wasa ya kai ka za ka bari sai ta tsinda kuna shi rashin gaskiya mun bari ya aure mu baki daya wanda dole sai mun kokari mun yaƙe zukatanmu mun ji tsoron Allah a dukkan al'amuranmu namiji ne zai zo ya nuna miki daga ke ba wata ita ma ta nuna maka daga kai babu alhalin duka ƙarya kuke zan ba da misali da ni kaina akwai wata yarinya da muke tare da ita har ga Allah ni ma ban ɗauke ta a wata wanda dai gaskiya za a yi aure tare ba. Au dama ana kashe lokaci ne? Ana batan ana rage lokaci. To. Ana rage lokaci. To ita ma abin da ke zuciya na na rashin gaskiya shi ke zuciyanta. Ta. Bata san cewa ni ma na kusa aure ba to watan kallon kallon kuke ta juna kallon kallo kuna rena wa juna hankali muna rena wa juna hankali sai ita kuma sai ta da bikin nata ya rage saura sati biyu ita ta samu courage ta san ta turo min invitation ni ma bata san cewa a tasha da dauke ta ba to to dai mun riga mun gama bata ma juna lokaci amma babu wanda ya taɓa fitowa ya nuna ma ɗaya daga ciki cewa wannan alaƙar da ake yi na ƙarya ne na yaudara ne na yaudara ne amma a kullum in za a haɗu za a yi kalaman soyayya na nuna cewa daga nan fa ba kowa to amma hakan kana ganin kai aka yaudara ko ita kake ke tunanin ka yaudara kai a duka dai mun yaudara juna to da sanin ka kenan eh, to wani mu je ka farhan ban sani ba ko ita ta ma ta zuba yaudara me yasa kuka wahalar da zuciyarku? a gaskiya dai mazan sun fi yaudara kamar zan yi misali da akwai wani bangare a ƙasar nan da suka san auren dangi suke yi sai yan uwansu za su aura amma za su zo su ce miki ai suna son ki ai za ku yi soyayya mm. a ƙarshe za a ce miki ai na yi tunanin kila an bata miki lokaci shekaru da yawa sai a ce miki ai na yi tunanin a gidanmu za su canza za su daga mishi kafa eh tun da ke ne yar gwal za a daga mm. mishi kafa amma mm. dangin su kakaf ba su taba aure a wajen ba. kuma shi ma ne nau'i na yaudara ne nau'in yaudara to idan haka ya faru ya ke tunanin mace za ta fuskanta misali irin wani irin hali take shiga gaskiya tana shiga halin tashin hankali amma ka san duk abin da allah bai daura wa bawansa abin da ba zai iya jurewa a hankali dai zaka jure amma daga baya soyayya na zama kiyayya ki ce mun ana jin jiki dai tuko ana ji sosai mm, mm, su saki na maza ta tana hararowa an tuno mata wani mugun ciwo da aka ji mata yaya kika karkare to gaskiya a wannan abin maza da mata suna yaudara saboda akwai wani namijin ya san ba auren mace zai yi ba amma kuma yana nan yana bata mata lokaci sun yi shekaru suna tare daga baya sai da kuro a ce yayi aure aka tambaya mai dalili ce a gida ba Ah, maman shi ne bata yadda ba to sai su fake da iyaye eh, ta fi so wai ya aure ƴar uwan shi a dangi mhm. da yawa maza haka suke za ta ga namiji ɗaya amma yana da ma yan mata shida to ke ma zuciya nawa kika ragargaza in sakina kina. a ni gaskiya an mutum ya zo in bai mun ma ba na kula shi ba za ki zurma shi ba tukun mhm. bana kula shi mhm. da abin cewa murmushi kawai take yi an tuna mata <laughs> kamar yadda 'yan aji suka faɗa gaskiya yaudara gaba ɗaya mata da maza suna yaudaran junansu kuma duk inda aka ce an sa karya a cikin al'amari to dama ba ta fitowa da gaskiya so akwai lokuta da zaki ga namiji yakan fake da gaske a kan iyayensa to dama ya zo ya yaudare ki ne sai ce miki ya ɓoye a bayan sai ce iyayensa ne suka hana shi yin aure kawai dama ya zo ne ya ɓata miki lokaci ya ce miki yana son ki kuma a cikin zuciyar ya san ba son ki yake yi ba kuma a wannan zamani dama wasu mazan sukan zo ne da karya don su yi amfani da ke tunda ba ma so mu fitar da magana da bai da daɗi a gidan rediyo ya gama amfani da ke kenan ya kara gaba ke kuma ki yi tunani kamar so ne da irin abubuwan da ke faruwa akwai alamu da yake nuna cewa ga abin fa yana tunkarowa sai dai kila wanda yake ciki ba lalle ne ya fahimta ba haruna ku ne aka ce ku ne jagajagan wannan al'amari wa sirrin alamomi ne ya kamata ka ja hankalin mace ta gane cewa wannan fa rugurguza miki zuciya zai iya gudu yawanci mata su suke ba da kofan a ci amalan kauna me laifinsu laifinsu shine kin ga kowane yanki suna da al'ada irin tasu da neman aure to mu a nan kasan hausa muna da namu al'adun to sai zai kasance wannan al'adun ba ma bin shi kuma muna da addini da yake gaidin ɗinmu to sai muka kasance duka mun aji mun aji al'adun mun aji abin da addinin mu ya koyar da mu sai muka kama wata al'ada na daban shi yasa muke shan wahala to kamar ne ya kamata a yi inda an bi su da ba za a dinga samun na farko ke ne saurayi ya gan cikin masa abin da ya kamata ya fara yi shine ya zo ya nemi izini a gidanku domin a san da shi a yi bincike a kansa kafin a shiga maganan aure sai ke ga sun ta soyayyarsa a waje ba tare da manya sun shiga ciki ba to wato sai ya karfafa ba cikin zuciya sai ya kafa ya riga dasa mata wannan soyayyar hmm. guban soyayyar nan nasa a cikin zuciya sai ya nemo ya gudu kuma a wannan lokacin duk abin da ya ce yana so a wurinta saboda wannan guban soyayyar nashi ya mamaye ta za ta iya mika kanta don cimma burinsa a ganin cewa in ta haka zai so ta kamo kanshi da alhalin dama tun farko ba da wannan ya zo ba so ni kiran da zan yi a nan shine duk wanda ya ganki ya ce yana son ki har kika saurare shi to ba shi kika ga ya miki to ba shi adireshin gidanku ya zo ya samu iyayenki domin iyayenki su shige miki gaba mm. wajen neman aure a bincike a kan shi wato ya fuskanci efcc din gidan yawwa idan ya yi scaling through mm. to shi kenan ana kyautata zaton cewa an dace sai abu da addu'a amma in bai scaling ba to allah ya taimake ki amma kuskure ne daga mu matasan har matan mu jefa kanmu cikin wata alaka na aure ba tare da sanin manya ba duk abin da za mu manyan mu su shigo domin su sa mana ido su ba mu shawarwari to rashin yin haka shi ke sa ake samun wannan matsala na na cin amanar kauna har ila yau wannan laifin daga bangaren mata ne ko da ya biya sadaki ba daidai ba ne iyaye su bari ya zo ya kai ki ina ba shari'a ba ne wannan to dama yawanci idan an yi irin wannan kwafsin mata sun suka fi shiga cikin matsalar mm. ku aka furguzawa zuciya farhan eh to gaskiya maza yanzu sai a hankali zaki iya gani kuna tare da mutum wai ma ranar bikin shi ranar event din bikin shi ya zo wurin ki ranar daura aurensa da wata insha Allah ko dina haka ko ranar kamu zai zo ku gama taɗi daga wurin ki sai ya wuce ta ke ma kin sani kenan zai aura a'a ba a gaya miki ba sai dai daga baya ki ga hotuna ko kuma ki ji labarin cewa ai wane kaza ai dauren shi muka dawo to ke eh, a matsayin me kenan assistant girlfriend to mataimakiyar budurwa wannan ai ba budurwa bane da an dauke ki da muhimmanci ai a gaya miki dai ki fara healing ki shiga process tun da wuri to irin wannan abin idan ya faru um, dukkan mu uh, cikin wannan uh, aji wani irin yanayi kuke ganin mace za ta ta kuma ya za a yi fito da ita daga cikin wannan yanayin wani irin shawara za mu bata haruna ya fara magana kan cewa matan masu gane cewa akwai hanyoyin yaudara din tukan masu bada wannan kofar to amma idan ya riga ya faru musamman yanzu da ake ciki tunda yawanci ba bin ka'idan ake yi na al'ada da sauransu ba me za ku gaya wa macen akwai hanyoyi kala-kala da mace za ta gane kamar namiji ya zo dai ya yaudare ta to kuna za ku iya gane kenan yawwa na farko duk namijin da ya zo ko farkon zuwan shi nan gidanku kika ga yana taɓa ki to kin san wannan ba mutumin arziki ba ne to wato ba soyayya ba ce ba soyayya ba ce fuskar ki yake so ko jikin ki yake so so ya kamata tun a lokacin za ki nuna mishi place din shi idan ka zo ne dan yaudara ka kama hanya idan ba haka ba to mu zauna na gaskiya mm. mm, yeah, nah, nah. Sunana da body from Mr. Lada Goma. Ka so me san kai shi ne so. Ni na samu wace nake so. Hankali santa yake ta hinna so. Daga kanki a so na rufe. so na nika koya zuci ka ce da ni fito a shirye na ke in turo to ina kika ce in zo mu je a bibi za na zo mu je ni da ke tuni yi shakuwa tuni mun yi shakuwa na ke ai za na sha wuya tsallake Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Akwai abubuwan da suka faru a baya, akwai yarinyar da muke tare da ita bayan wani lokaci sai ta ga ai ai ba ma kalanta bane ne mata kalan miyan kuka da yawa ba ajin ba ɗaya bane eh ajin ba ɗaya bane to sai ta sallame ta ce min idan dai layin wayan da nake kira idan ba da kuɗin tsoho aka haɗa aka siya ba to da Allah in daina kira na ce insha Allah zan kiyaye sai bayan wani lokaci kuma an samu kamar shekara biyu haka sai ta ƙara kira na da ban canza layi ba take gaya matsalan da aka samu wanda take so ya nemi ya refin ɗinta kuma halayen shi ba ta iya jurewa sai ni shi yasa yanzu ta dawo gare ni kin ga a nan ta maida ni assistant boyfriend mm, na kwaya kai mataimakin ne ba ta da options spare ya kenan so wannan wani nau'i ne na yaudara na farko hmm. tun farko idan ta san cewa ni kalan miyan kuka ne ta sallame ni me yasa za ta dawo Ba ta damu da yadda zuciyarka za ta shiga ta damu ba ta duk kuma lokacin ya kai kasance lokacin da ta aka koyi ka nan wannan abu ta sallame ni ai na dinga tafka a cikin sallah billahi lazi ina ah. sallah ba ban san wani sallah ne na samu matsaloli kala kala na fada cikin damuwa matuka aino sai na biyu sakamakon wancan sai na haɗu da wata na ba ta labari an fara rimi rimi rimi ita kuma na nema izini wajen mahaifinta ya ce min ba komai da ya ga cewa alakan ya yi ƙarfi sosai kuma tana da yayi sai kira ni lokacin ina aji biyu ne a jami'a sai ya ce min shi yana ganin ba zan iya auren yarinyarsa ba idan na aure shi ban da aikin da nake yi da zan iya ciyar da ita sakamakon haka mm. ya raba mu da karfi da yaji to amma a lokacin mala haruna baka ganin kamar uban yayi abin da ya dace dai kar ya je ya sai da abu ya saka dawa tana ciwo shi ga kamar ba da ka bane akai to a lokacin duk da ina karatu amma ina da abin da nake yi na karke da zan bayar ita wannan tana maiduguri ne lokacin boko haram din nan duk bala'in boko haram din nan zan lallaba in tafi maiduguri sai in ce ma babana na da wani karamin ne ashe hmm. muna da lectures a saturday a makaranta zan tafi maiduguri in na tafi friday sunday zan dawo haka na dinga sai da raina ina zuwa wurin kowa ya san mutane tare a karken karke sai ake ce mun ai ai bani da aiki saboda haka in ta aure ni lokacin mun gama jami'a tare gaba daya duk aji daya muke tafiya bani da aikin ya zan yi in ciyar da ita daga kowane bangare dai kamar da ku sani ana yin wannan yaudarar shi dai yanzu namiji ya ba mu labarin yaudarorin da yan uwan ku mata suka tafka mishi wanda da kyar aka samu shi haruna a duk irin wannan abin da ya faru da kai wani hanyoyi ka bi na ganin cewa baka mai da abin a cikin zuciyarka ya ruguza ka ba kuma ka samu rayuwarka tunda yanzu gashi da ma har kai mm. aure ya aka yi ka fita daga cikin wannan matsalar na farko na ɗauke addu'a yana da matukar mahimmanci na ɗauke shi a matsayin wani jarabawa wanda Allah yake ya gwada ni na biyu kuma ni duk abin da zan yi na sa magabata na a ciki saboda su sun ga shekaran jiya sun ga jiya sun ga kuma yau sukan bani bayanai masu daɗi wanda suke kwantar min da hankali na sukan nuna min cewa yanzu aka fara rayuwar ma ba a je ko ina ba so sabida haka wannan wani ilimi ne wanda na samu wanda zai taimaka min wajen sanin maganar me rayuwa ma kanta to kai a karan kanka eh. ya kai fama da rashin bacci rashin cin abinci da sauransu da kuke fadawa ni gaskiya ban tunanin da farko ma zan yi surviving ba dan na dauka oh, wato har rayuwa ka kai za ka kare na dauka raina ma zai fita don ina tunanin ba zan ƙara samun wani rayuwa ba kuma mai daɗi. Mm, in ba da wannan zai ba ba. To amma sai na ga ashe akwai rayuwa ma wanda daɗinta ma ba ma a fara ba. lokacin ido na ya kulle amma yanzu a bude su wato yanzu ka san abin da zaka shiga a da irin macen da zaka eh, nema yanzu ya za a yi to mu fito da yan uwa da suke cikin wannan halin ta wani hanya za ki samu waraka yanzu za mu shiga bangaren da mai ba da shawarwari da bangaren zamantakewa wato khadija sa'ad muhammad za ta shigo cikin ajin namu domin ta gabatar da yan aji shawarwarin da ya kamata a bi wurin fitowa daga cikin irin wannan ruwan idan an fada tsundum musamman ga matan da idan su ya rufe suka riga suka fada suka rasa mafita a cikin al'amuran khadija Uh, to masu sauraro ko ce 'yan aji barkanmu da wannan lokaci uh, kamar yadda duka masu jawabi suka yi bayani idan aka na so a misalta yadda dan adam yake shiga a lokacin da ya tsinci kanshi a hali na yaudara ko mace ko namiji wani yanayi ne wanda bai da daɗi misalin shi ma yana da matukar wahala yadda zaka iya faɗa ma mutum ya gane in dai har ba a taɓa yi mishi irin wannan abun ba mm. to amma zan iya kwatantawa kaɗan yadda misali mutum zai ɗan iya fahimta a lokacin da namiji ko mace ya tsinduma cikin ƙaunan ɗaya daga ciki kullum burin masoya su kasance tare har abada kuma ka katange kanka daga ba wani dama ko shi namiji ya ba wata dama saboda yana gani ya riga ya samu abokiyar cikon rayuwar shi ko kuma ita ta samu abokin cikon rayuwanta to daga lokacin da aka ce wannan abokin cikon rayuwan babu shi ko babu ita kamar a ce ne mutum ya jingina a katanga ya saki jikin shi mm. kawai sai a ce katangan nan sai ta wanke mutum ai za iya fahimtar me zai faru zaka ji ka ne kawai gaba ɗaya baka yi aure ba ka yi ƙasa ka zube kamar eh. abin da bature ke cewa collapsing har da cutarwa ma da to idan ka wannan faduwan kaga yana iya yiwa akwai duwatsu a wurin ka buge kai ko ka tsire ko akwai kwalba ko akwai wani abu dai wanda banda wannan faduwan wanda kasusuwan jikinka sai ya samu matsala to kuma wani abu na ciwo na jini zai iya samun jikinka to kamar misalin halin da mutum yake shiga kenan so shi yasa yake da kyau duk lokacin da ake eh, soyayya ya zama mutum yana sawa a ran shi idan yadda nake kaunan wane yau wane ya juya min baya ya zan yi yana da kyau ba wai idan kana mai mummunan zato ba kawai ka rika dan gwadawa da aunawa just in case yadda ake faɗa in ji bature mm. kila in mm. abun ya kasance to dama ka dan yi plan yanda idan to ya faru me za ka yi wato ka dan yi tanaji to babban matsalar da muke samu ba ma tanaji kawai in kana son mutum afkawa ake taka afka rijiyar soyayyar mutum ta kai mm. yanda ba za ma a ma iya ciro ka ba tunda ka riga ka tsinduma gaba daya to idan ya zama namiji ko mace wani ya yaudaru wani to lokacin da saboda baka abu ne da baka taba zato ba baka taba makawa a kusa da rayuwanka ba sai kai tunanin cewa kamar rayuwanka ya kare kamar yadda cikin ɗaliban aji na ya yi bayani malam Haruna cewa lokacin da ya samu irin wannan matsalar ya yi tunani kamar rayuwar shi gaba ɗaya ba ta da amfani kamar ma ya gama samun farin ciki mm. wannan da gaske ne haka mutum zai ji zaka ji kai akwai ma wanda zai ji ina ma yau a ɗauki rayuwanka ka huta saboda na farko abin da ke faruwa musamman idan an yi tsawon soyayya 'yan uwa abokan arziki duk an san ka da abokin soyayyar ka eh. yan unguwa yan mm. layi masu hassada Allah ka dai san isukan da aka kawo ka jure mm. to yanzu da wanda ya zo ya juya ma baya farkon abin da ke damun mutane mafi yawanci ba ma dan fasu din kan kansu to me za a kalla ki da ma a gidanku an yi an yi araba ki da shi mm. kin nuna ala kashe sai shi haka hakura aka jale to yanzu da wannan aiki za ki dawo ne ki ce shi din dai da gaske ya yi. Kuma bakin nan da yake ta cewa su yau ya fara faɗan illan abun ko kuwa ƙawayenki da kika gama musu daga kafada kin dace kin wuce wurin mm. saurayi irin kin samu mai kauna na karshe duk kuma sauran waɗanda suke neman ki ma kin kora kowa akan shi kowa ya san shi kadai ne to yanzu ta ina ki fuskanta haka shi ma namiji kila amma ta ji idan ginkahu a gida mm. an ce ita za a baka ta yi mata wulakanci iya wulakanci mm. ka nuna mata ba wanda kake gani da gashi kai baka ma san akwai wata mace a duniya ba sai wannan to yanzu ita ma ta yadda kai ta dauki wata ta ina zaka juyo to wannan abubuwan shi yake tattaruwa sai ya damu wanda abin ya faru da shi wasu su fara tunani wasu wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake sa suke fara shaye-shaye hmm. musamman bangaren mata na maza da sauki akan mata amma mata da yawa heartbreak shine genesis din shaye-shayen saboda ba su bacci an karya musu zuciya kuma ba su hmm. iya gaya ma kowa saboda wa'ina dalilan da na faɗa na eh, baya suna jin kunya kuma abin na damun su to da yawa sai wata ta yi tunani to bari in yi wani abu tun da na yi kwanaki ba bacci sai kuka kukan ma bai yiwuwa gaba ɗaya saboda da rana za a iya ganin ki baki so a san me sai cikin dare ko ana bacci ke kina kuka gari ya waye baki bacci ba kina so ki bacci wata za ta fara shan maganin bacci daga shi haka ne abun yake farawa da yawa an kika hira da su yan shaye-shaye za ki ji suna faɗa wannan dalilan yana ɗaya daga cikin heartbreak sai mace ta fara shaye-shaye to irin wannan abubuwan su ne suke damun wanda aka taɓa ma zuciya shi yasa kowane lokaci mukan ce idan mutum zai shiga soyayya ya yi kokari kai ya shiga soyayya yana yaudara saboda wannan abun yana iya sa wata ko wani ya shiga wani halin da har abada ba zai manta ba kuma kai ma kana cikin zunubin duk abin da ya saboda kai ka ja mishi mm. wata za ta ce ba ta kara aure ba ba za ta ƙara ma yadda da namiji ba saboda wannan abin da aka mata mm. wani namijin ma shi ma sai na kiga namiji ya kusa shekara hamsin bai aure ba mm. saboda an yaudare shi wadda bai taba tunani ba ta mai cin amana yana ganin ba zai to in dai har ita za ta mai to waye kuma ya rage sai ka zai yadda akwai wanda kuma ko da ya an samu an lallaba shi ayi auren kuma ba zai taba ganin matarsa ya daraja ta sai kullu yana kallon ta a matsayin yaudariya saboda mace ce uwarta ta yaudare shi wannan haka ne wasu kuma suna amfani da daman idan suka aura wani su gasa mai aya a hannu hmm. da niyan sun rama abin da aka musu a baya kuma wannan ba hmm. daidai bane saboda wanda ka haɗu da shi a gaba bai ma san tarihin ka ba hmm. kuma ba shi yayi maka abin da wancan ya maka ba to amma tunda wancan yayi sai ki ya ce ai mata ba abin yadda bane to me mafita to mafita shine kamar yadda na faɗa ɗazu tun farko lokacin da mace ta fara son wani duk da kike ma wani ko namiji duk sanda kake ma mace ka rika dan tambayan kanka shin duk ranan da wance ta ja baya da ni ya zan ji to kamar ka fara shirya zuciyarka ne akan abin da zai iya yiwa ya kasance in bai kasance ba da haka ake fata to kadi yanzu ya riga ya kasance an rugurguza mata zuciya ko an rugurguza mishi zuciya ya za a tsamo shi daga cikin wannan damuwan kai ya illata kansa a lokacin da mutum ya samu kanshi a wannan halin farko ya yi kokari ya koma ga Allah ka cire komai a ranka ka gaya ma zuciyanka cewa ka ma daina son kowa sai Allah kawai ba za ka ma yi soyayya da kowa ba kai kawai yanzu san Allah kake to zaka mm. samu sauki zaka samu dama ka cire don akwai wani mistake da yawanci mutanenmu suke yi a lokacin da mutum ya samu wannan heartbreak din maimakon ya jira ya dauka abinda ake ce ma healing period yeah, healing time lokacin da za ka yi reviving da mm. lokacin da mutum zai farfado mm. sai ba mu da shi wata ana nuna an lalata wannan soyayya sai ce to me ai dama ga tanko yadda yana jira na kin dade baki mai magana an fi shekara sai ki danna waya sai ki kira shi eh ee eh, eh, yawwa to oh. maza ma suna yi eh. shi ma kotar take ta san shi da yaki saboda wancan da wannan ta mai sai to wannan ba abin da yake kara sai ciwo saboda ita zuciya abin da take so shi fa take so wannan auren huta yawwa auren bai da fa'ida ko soyayya huce haushi duk bai da fa'ida hmm. a lokacin da mutum ya samu wannan matsala kawai ya koma ga Allah shine mafita ka ki yin soyayya da kowa ka rike jikinka na dan wani lokaci ya danganta da yanda mutum din yake wata ɗaya ne wata biyu ne wata uku babu kayyadadden lokacin da za a ce sai kin kai adadin lokaci ko ka adadin hmm. lokaci kaza sannan ka kula wani amma kai ya zama dan akwai wa'inda ko an samu ma wannan heartbreak din ba sa yadda a yi breaking sai sun dan ji sun taɓo wani to sannan sai su kori wancan irin wa'inda mukan ce musu kaman ba sa iya rayuwa ba soyayya to wa'innan suna cikin hatsari kuma sun fi kowa samun wannan heartbreak in kika hidar zuwa sun gaya miki sun samu heartbreak biyar shida saboda irin wannan dalilin ne to ya kamata ya zama sanda mutum ya samu wannan ya kokari ya koma ga Allah sannan kuma duk abin da zai rika tuna mai da wancan abin da ya faru ya kiyaye tun daga lambar waya ki goge eh. hotunan shi gaba hmm. ɗaya ki goge kar mutum ya zama mai naci akan soyayyen da aka nuna maka ba mai gyaruwa ba akwai wanda za a iya batawa a gyara wannan ana iya dan bada lokaci amma wanda aka tabbatar da ba zai dawo ba kamar kun mutum kamar misalin da na ji dazu farhana tana badawa namiji ya zo har ran da ake dinan auren shi ya zo ya taɗi da mace a zaman ba komi mm. ya je sannan a ci gaba da bikin kin ga ran da ta ji Allah kaɗai ya san halin da za ta shiga wata sai ta sha ruwan leda ma a asibiti wata sai ta kusa rasa rayuwanta to kin ga irin wannan me zai da ya faɗa miki da zaki ga zaki yafi mai ki aure shi mm. babu amana a cikin zamantakewa mm, nake so hankali santa yake ta hinna so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye ke in turo ko ina kika ce in zo mu je a gari za na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa ba ke ai za na sha da ke duk wuya zan tsallake Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka jin biyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.